وانا اخترتك فاستمع لما يوحى kuma na zaɓe ka ya kai Musa domin isar da saƙona saboda haka ka saurari abin da zan yi maka wahayinsa.